Ƙungiyar almajiran Malam Ibrahim Elzazzaki IMN na takaice ta ce ta sulhunta takaddamar duba malamin biyo bayan sakon sauti da yake nuna fargabar barazana ga rayuwarsa a asibitin na India. Hakanan kuma da sa ido matuka na jami'an tsaron Najeriya. Sakon da na sauti wanda IMN ta ce hakika na Malam Elzazzaki ne kuma tana sane da yaya tashi na bayyana buƙatar Elzazzaki na dawowa Najeriya don tafiya wa imma Malaysia ko Turkiya don jinyar. Ba zai hukumar mulkin da mu san shi ba mu amince da shi ba kuma waɗanda muka amince ba su gaya mana wani abu game da shi bai taba mana ciki don kada a yi abin da aka so a yi wanda harsashi bai yi ba a yi shi ta wata hanya saboda kuma muna ganin dai gaskiya abubuwan da muka gani a nan ya nuna mana cewa ba mu cikin aminci sam kawai an kawo mana wuri ne aka tsare ni an tsare ni shekara yau goma sha uku amma ban taɓa ganin tsoro irin wanda aka yi ma'ana ba kamar hatta ɗakin da nake a asibiti din a kofar ɗakin 'yan sanda ne da bindigogi ko ɗaki zuwa ɗaki ba ya dama mu je ba duk tsare wanda aka yi mu a Najeriya ai ba wannan mun taɓa garin wannan ba matsayin kungiyar IMN a yanzu ta bakin kakakinta Ibrahim Musa an shawo kan lamarin dan dama ya taso ne don rashin ganin asalin likitocin da aka yi magana da su karkashin wata kungiyar da suka ce ta kare haƙƙin 'yan adam ne ta musulunci da ke London. An yi resolving shi din. Eh, dama abin da ya faru shi malam an hana shi ganin likitocin da suka magana da su akan batun tafiya din ne wanda yake su ma suna Indiya ne kuma har sun zo tarban shi. shi sa sai malam ya ki yadda likitocin da aka zo da su su duba shi ya ce a sai ya ga wa'incan da suka yi magana da su tukuna bayan an kai komo an kai komo ita kungiyar da ta shirya tafiyan a hukumar kare 'yancin ɗan adam na musulunci da ke london sun daidaita an tattauna kuma su yana likitocin da malam ya magana da su tun farko sun zo sun ga malam saboda haka wannan magana an daidaita ta insha Allah. Ibrahim Musa kana so ka ce yanzu malam ya amince za a duba shi a inda nan ba maganar batun dawowa a Najeriya. Lalle yanzu yanzu dai babu wannan magana. Me za ka faɗa wanda zai ƙara fahimtar da mutane halin da ake ciki a can inda din? Shi malam ya ga wa'ancan likitoci da suka ya saba magana da su kuma ana ta shirye-shiryen tafi da komai yadda ya kamata din. Saboda haka abin da aka gaya mana shine ba mu saurara in an samu wani ci gaba za a rika sanar da mu kuma sai mu sanar da jama'a. eh amma dai zuwa yanzu an riga an warware wannan takaddamar a za a ci gaba da zama wannan asibiti na mai danta da ke na New Delhi kenan eh da dama yana yana wurin Ibrahim Musa da za su ita kungiyar IMN ta fidda wata sanarwa ta faɗi cewa an samu an sulhunta wannan al'amarin ai ba mu fidda wani satin da kawo yanzu amma dai ta yiwu za mu yi haka din idan komai da komai ya kwaranye mu an so mu duba lafiyan kamar yadda aka shirya yadda ya kamata yanzu za a jira ga jinyar elzazzaki da uwar gidansa zinatu a asibitin na Medenta da ke new delhi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya